to ci gaba am hasibtum an tadkhulu jannata wa lam ma ya'lam illahu alladhina jahadu minkum wa lokacin da mutuwa ta zo gare shi kun san rauni an kai masa to ya mutu sai ya nada abin nan manyan mutane abin nan majalisa yake su zaɓi shugaba amma in an yi kwana uku ba su zaɓa ba duk a kashe su don ba su yi niyyar alheri ba eh, saboda ko in mutane suka taso kowa na so kowa na so sai a naɗa dalge abin nan kwamiti a cikin zaɓi guda in an kai kwana uku ba su yi ba sun yi laifi ba su yi alheri ga musulmi ba haka nan su ma masu shugabanci tilas ne a bar shi ga guda a ƙuri'a in ya zan duk halayensu dai. yi in halayensu ba ɗaya ba a bibi wanda ya fi halin kirki kun gane ku kullum wato ko ga limanci ba bar mutane haka na su zaɓi limamin da sun ka ga dama ba gari in ana jayayyar limanci sai a dibi wanda ya fi ilimi ya shi sanin qur'ani a ya shi ne ya shi kowa a bashi in ya zan duk dai suke ka sani da abin nan ilimin abin nan karatu sai a ce to cikin su adidu wane ne ya fi dangi masu yawa in an ce duk dai suke duk ƴaƴan sarauta ne ko duk ƴaƴan abin nan ne sai a ce to adiba wai shi kyawun halitta in duk ɗaya suke duk halitta su ɗaya duk kyakkyawi ne to adibo da shi abin nan ya fi halaye ba su taushi ba su kyawu Eh, in dai sun zan daidai a cikin to riga mai kyau <laughs> kun gani wata abubuwa ga suna an shirya su zo sauki da za kuwa nan da na za ka iya hidda na wanda ya kamata eh, ba sai an yi wani bincike ba eh, wanda ya bar abin da Allah ya ce Allah ya bar shi kuma ya bar shi ba zai taimake shi kan maki ba hmm. Hmm? shibtu ko an hazirta an tarkul janna ko kuna zaton ku shiga aljanna wato da cewa ɗaya mun shiga musulunci kuna zaton da kun ce mun shiga musulunci za ku shiga aljanna wala ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum tun Allah bai wada sanin waɗanda sun kai jihadi daga cikin ku ba wa allama sabin kuma tun bai san masu kuri ba kawai da kati ka shiga musulunci a shiga aljanna a'a ba yiwa sai an san waɗanda yi jihadi kuma sai an san masu hankuri su ake su shiga aljanna to ci gaba ولقد كنتم تمنون الموت من قبل to wala karkon tun saman launar mota ku mutane wato kun zan kuna burin mutu an kalla an tarkawo gabanin ku hadu da shi ai haitu qultum laita lana yawman ka yawmi badarin wato da musulmi suka fita ga badar dan kadan suka fita sai suka sai suka samu nasara

kun ga abin da kuke buri kun ga mutuwa yau wa antum tanzurun da hali kuna didi. ay busara kuna kuna kallo ta ta'ammaluna al hali kuna dibin hali kai fa yaya hali yake walima asartum ru'yata al mulaqati dan me kun ka tsaya kuna kallo kawai ba ku sai kun ka shiga ga yakin ba wani ku al qadam ku zauna akan tsawa maku ba ku shiga zuwa yakin ba da kuna gurin mutuwa ko to ci gaba وما محمد قد خلت من قبلهم الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما ينقلب على عقبائه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين wato ayat da ce tana daure zukata ga Allah wa akhadha tafkirin an kulli bashar wato tunanin su a dauke shi daga kowane mutum wato kamar yadda Allah yake ku yi hakuri to kuma sai kun komo gare shi shi kadai kun dauke tunanin ku daga kowa don ga an dauke mu daga annabi ma gashi kamar yadda za a ce wa ma muhammadu illa rasul muhammad bai da wata sifa face manzo ne kada khalamin qablihi rasul kuma wasu manzanni sun shude gabanin sa sun mutu gabanin sa wasta marar dinu addini ya doge tare da mabiyansu wa huwa hayyun li'annahu li'annahu addini su annabawan sun taho sun ka mutu sun ka bar abin nan sun ka bar addini yana da rai kuma Allah na da rai ko wa huwa hayyun shi Allah mai rai ne li'annahu lillahi al-baqi domin Allah ne wanda yake shi bai mutuwa mun hanta eh shi addini eh shi addini ne annabi ya zai wato abin nan Muhammad manzo ne manzanni sun shude gabanin su sun bar addini sun mutu sun bar addini mai rai domin addini na Allah ne Allah ko mai rai ne bai mutuwa kun fahimta ko to shi Muhammad manzo ne ko kamar su afa in ma ta in ya mutu au kutila ko ko an ka kashe shi wa wa kulli an ku an ka an ka da shi daga gare ku kama kulli gairu min rusuli ko kama yadda an ka bayyana da wanda daga cikin eh, na manzani in ya mutu ko ya an ka kashe shi in kalatu ala ku za ku juya gare duga dugan ku ay rajatu ila kula kuma ga kafirki wal jumlatul akhira mahallul istifham wannan shine tambaya manzo ne manzanni kamar shi sun mutu sun bar addini da rai to shi in ya mutu ya bar ku sai ku bar sai ku bar addini ku koma ga kafirci kun fahimta ko ma kana muhammadu mabuda ashe muhammadu ba shi ake bauta ma ba fatar jibu balle ku komo in ya mutu wa inna ma ma'budukum la wanda abin bautawar ku Allah wa huwa hayyun la yamut shi kuma mai rai ne ba shi mutuwa saboda haka ake kenan da wannan an dauke mutane daga tunanin kowa sai Allah kun fahimta ko wa manyan kaliba laki mai duk wanda ya ba da baya ya koma kan kafafunsa don wani ya mutu zan ya dora lafiya to ba zai iya cuta Allah da komai ba wa inna ma ya dora so yana cutar kansa kawai wasa ya jazillahu shakirin kuma Allah zai saka mu masu gode masa masu gode ma ni'ima shi bisa bata da ba su tabbata fa yasruhu ya taimake su ala adun bisa ga makiyansu kun fahimta ko wannan aya kun ga mai karfi ce kwarai to ci gaba ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نوديه منها ومن يريد ثواب الآخرة نوديه منها to sannan kuma tsoron mutuwa bai sa mutuwa wata bai sa abin rayuwa rashin tsoron mutuwa bai sa mutuwa don haka ya ce ma kan nafsin bai yiwa ga wata rai an ta mutu ta mutu illa bi iznillah sai da Allah da hukuncin sa bai yiwa wata rai ta mutu sai da hukuncin Allah kitaban mu'ajjala wato an rubuce shi rubutu kuma an an cikin lokaci ya an jawo kun fahimta ko a an kayyade lokacin sa la ya taqaddamu mutum bai gabata akan sa tun lokaci bai yi bai mutu wala ya ta'akhkhar kuma in ajali ya taho ba zai jinkirta ba fala ya juz in eh, eh. yuzul inhizam saboda haka baya halatta yaki musulmi ya kare liman yu'minu bi hadha kitab ga wanda yayi imani ga wannan littafi na cewa Allah ya rubuta ajali ba za a mutu gabani ba ko ko bayan sa wa yambagi an takuna niyyatul mu'min ya kamata niyyar mu'mini ta zama lima ya buƙa min sababin akira ni ya ta zanga abin da yake yana wanzuwa na samun ladan lahira wala ya ta'akharu anhu lahaza kada abin nan in li ma in li hazzi ma la yumkinu lahu hibduhu kada shi jinkirta ga ga abin da yake kada shi jinkirta saboda wani rabo wanda yake lihibdu don tsarewar ma la yumkinu lahu hibduhu abin da bai iya tsarewa wato kada mutum ya tsaya don tsaron rai wanda yake bai iya tsare shi wa idza ja ajalu in ku ajalin su ya taho yamma zai kare la muhalata zai yadda ta ba makawa wa itaru ma yamna ala ma yabqa laysa min al-azm mutun ya zabi abin da ke karewa ya bar abin da ke wanzuwa to wannan ba azumi bane ba ni ya kware ba kun fahimta ko wa ma zalika duk da haka kuma wa man yuri sawabar duniya duk wanda ya niyya sakamakon duniya kawai ga aikin da yake yi nutihi min hadha mu bashi daga ciki amma bai da wani rabo a lahira wa man yuri sawab al akhirah duk wanda ya niyya sakamakon lahira bi amalihi da aikin sa wa jahada fi sabilillah yayi jihadi ga dauka kalmar ubangiji nutihi min hadha mu bashi daga duniya kuma yayi diya don lahira to za mu bashi daga duniya wa nahu ya mu bashi duniya wa ya tamata bi ashi jin dadi da ita gairi kamar wani sa wa sanan jazu shakin ba haka na mu kara mai sakamako abin nan mu kara mu abin nan Eh, musaka masu godewa ainu mutihi aila mubashir jaza'ahu sakamakon shi allazi jahada li ajali wanda ya jihadi saboda shi inda ma ya buruzu ma shakin lokacin da ya bayyana tare da masu godiya Lina amillahi ga ni'imomin ubangiji fanu jazi fanu jazi sawabahu ma mubashir sakamakon aikin sa tare da su wa hadha mislu qawli ta'ala fa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wannan ya kama da irin can ba abin nan ba lokacin hajji an ce ai roki Allah ba amma akwai mai roƙon Allah don ya bashi duniya ɗai bashi da rabo lahira akwai mai roƙon Allah ya bashi duniya da lahira a bashi duka kun fahimta ko illa anna zalika sai dai waccan addu'a ta wurin aikin hajji. fi du'a bil qawli wato addu'a ce da magana wa hadha fil amal bin niyyati wannan shi ko aiki ne da gurgurdon niyya kun gane ko kuma kullun kada kai mugun aiki kace ai innamal malamala bin niyyati in mutun yayi mugun aiki wannan bai bukatar niyya aikin kwarai shi ke bukatar niyya wa fil hadisi ya to cikin hadisi kana nabi sallallahu alaihi wasallama inna innamal a'mal bin niyyati ayyuka sun dangane niyya kawai wa inna innamal kulli imrin ma nawa abin kuma kowane mutum yana da ladan abin da yayi niyya fa man kana hijratu ila Allah wanda ke hijira shi zuwa ga Allah take wa rasulihi da manzon sa hijratu ila Allah wa rasulihi hijira shi sakamakon hijira shi ga Allah ne da manzon sa wa man kana hijratu li dunya wanda yake hijira shi wato yayi don duniya ne ba don ya same ta amma mar'ati yanki wato ko don wata mace ne don ya aure ta fa hijratu ila ma hajara da hijira shi tana zuwa ga abin nan da ya hijira an ya samu shi kenan bai samu bayan hasara rawahu shaykhan wato kenan wato ko wani aiki kai na alheri ya danganci ka, in ka yi shi don Allah kawai sai Allah ya baka duniya da lafiya in ka yi shi don duniya kawai sai Allah yana baka daga duniyar amma baka da rabo lafiya kun fahimta ko eh, in yusibuha nuni ya hmm. ah, hmm. kada zama ربنا وهنوا لما أصابهم في وما ضعوه وما استفانوا والله يحب الصابرين to sun maraja siyar tsarin magana ya komo da mu kuma ila rabdil qulubi billahi hada zukata da ubangiji kawai wa naz'i ha amma hu da ɗebewar amincewar zukata ga abin da duk ba Allah ba wa qala ta'ala wato Allah yake wa kai min nabiyin in qatala rabbiyu na kathir da yawa wato annabi wato da yawa annabawa waɗanda yake wato kowannen su qatala ma'ahu na kathir wato bayan Allah mu'minai masu bauta mu Allah sun yaki tare da su ga wata ƙira'a wato kutila an ka kashe shi ma'huri biyu na kashe tare da shi akwai bayan Allah malamai masu tsoron Allah da yawa abidun da rabbi wasu bauta mu ubangiji wakila jama'atun warabi bu ila rabba wa hiya jama'atu lil munasaba wata masu aiki zuwa ga ubangiji wato tare da shi akwai annaba akwai manyan malamai da bayan Allah da yawa fama wahan wato kashe su ko ko kashe shi wato abin nan bai sa su kai rauni ba su ji tsoro lima asabu don abin da ya same su fi sabilillahi ga abin wajen ubangiji min aljirahi na miyakun da na same su wa qatl anbiya da kashe annabawan su ashabin da sabban su wa ma da su yi rauni ba daga barin jihadi wa masakanu su kankan da kai ga bakiyan su ba fa najahu bayan kana suka ce nasara bi an ja'ahum an shi shine taimako ya zo musu bi ma saboda hankulin da sun kai wallahu yuhibbu sabirin Allah na son masu hakuri albala'i ga musibu kuma ya saka muku wannan ya nuna kenan wato addini na Allah ne shi ko ba shi abin ba shi kaura kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai abin nan hudba abubakar ta farko ya ce man kana ya budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya budu allah fa inna allah hayyul la yamut innaka mayyitun wa innahum mayyitun wannan kenan don a mai da zukata amincewa su ga Allah kawai wanda duk bayanan sai a ci gaba domin addini ake wa addini mai rai ne tunda wanda ake wa shi mai rai ne har abada kun gane to ci gaba وثبت أقدامنا وانظرنا على القوم الكافرين to su mutanen annabawan da anka kashe ba abin da ya zama magana su inda katil biyu lokacin da aka kashe annabin su ma sabatihim tare da hankulin abin da tabbata su wa wurin da hankulin su ba abin da an magana su illa an kalu sai sun ce rabbana gafil lana dhunubana ya ubangiji ka gafarta mana zanubanmu wa na fi amrina da ketarewa haddi da mun kai ga al'amarin mu idanan bi annama ma asabuhum li su'i fi'lin wato don su nuna kenan duk abin da ya same su na musiba har ya kai ga kashin annabawan su don mugun aikin su ne wato ba su yi ba sun rage daga yadda ya kamata a su yi to wa hadman da annusan kuma wannan don ya nuna uh, abin nan uh, sa uh, rayukan su su rushe don abin nan gabin ubangiji wasa bira mana kuma suka ce ya ubangiji ka tabbatar da kafafunmu bil quwwati da karhi al jihadi wa ansurna ala al qawmil kafirin ka taimake mu akan mutane waɗanda kafirai wannan shi ɗaya ne magana su to ci gaba sai ana cikin magana Allahu zawabun wa husna sawabil akhirah والله يحب المحسنين to da yake sun yi magana mai kyawo wato wannan bai sa musu rauni ba fa atahum Allah ta'ala dunya sai Allah ya ba su sakamakon duniya wato sun ka samu nasara akan makiyansu wal gani sannan suka samu ganima wa huzna thawabil akhira sannan da kyawun sakamakon lahira shine suka samu aljanna wa husnahu at-tafaddul fawqa al domin sakamakon lahira wato Allah zai ba mutum fiye da yadda ya cancanta don haka an kace kyawun abin sakamakon lahira والله يحب المسلمين kuma Allah na son masu yi don sa allazina yaf'aluna haula wanda ke suna aiki irin aikin waɗannan wato kenan ba Muhammadu kuke wa ba Allah kuke wa Muhammadu mai shirye da ku jagoran ku ne kina nan ko ba shi nan Allah kuke wa saboda haka mutuwa ci ba ta da ku kun ko to ci gaba يا أيها الذين آمنوا ya to sun ma ada siya kusan na tsarin magana kuma ya komo fi ma ya ci ga abin da zai zo lilwa'azi wa wa hadi lil mu'minina ala tiba'il kuffar wa'azi da tsoratar da mu'minai kada su bi kafirai wal wa'di bi nasrin sanan da wa'adi ga taimakon su alaihim akan kafirai watan biyu da falkar da su bai sauri ma a asabun saboda abin da ya same su min alfashi wata na abin na jin tsoro fi ba almuwaqi ga wasu rairai da ya huzu hadaran wato a falkar da su inda abin ya same su ga dalili don su don ko da yace su yi tattalin su tsare abin na su yi tattali su tsare kada eh, su kama tsoron su wato su yi tattali kenan fa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya kodan nayi imani in zai alladhina kafaru in kun kai da'a ga waɗanda sun ka kafirta fi ma ya na bi ga da suke umarnin ku kuma ala aqabikum za su mayar da ku bisa ga ku zuwa ga kafirci watan qalbu khasirin ku juya kuna masu hasara fi daraini wato matuƙa kuna bin kafirai ga shawarar da suke baku za su mayar da ku zuwa ga kafirci hasara ta same ku duniya da lahira amma khusranin duniya amma hasarar duniya fali anna ashaqqal ashiya'i alal uqala domin mahi tsananin abubuwa ga masu hankali fi duniya al inqiyadu il adu kai ja ka jawo zuwa ga makiyinka ka bi makiyinka ya zan shi a sama da kai ba abin da hisa tsanani cikin duniya ko wa zahar da hajat law kuma ka bayyana gare shi kake bukata shi ke biya ma bukata wato ba abin da yafi shi tsanani wa ma khusran al-akhirah ma hasaran al-akhirah fal hirman min min al-thawab al-mu'abbad shine a hana mu mutum samun lada ta har abada Wani wal wuqu' fil iqab da aukuwa kuma cikin azaba al-mukhallad wadda yake za a dawwamar falaisu ansaran li kullin hatta tudiu eh, falaisu ansaran lakum wato saboda haka abin da ya kamata ku sani makiyanku ba mataimakanku ba bane hatta tudiu balle ku yi musu da'a to ci gaba بل a مولاكم bal a'a wato kafirai ba masoyanku bane Allahu maulakum Allah ne mai taimakonku wa huwa khairun nasirin kuma shine cin masu taimako fati uku dunahum saboda haka ku yi ta'a gare shi shi dai dunahum banda su kuma قلوب الذين كفروا بالله ما لم ينزل به النار وبئس مثوى الظالمين bayan Allah ya kada ku dogara ga kafirai makiyanku sannan ya ce sanin kifi qulubil na kafaru ba za mu jefa tsoro cikin zukatan waɗannan da na kafirta بسكون العين ainihin ruhba wato حبس kira a رعبا wa مجوه طورو وعظموا بعد ارتحالهم wato za mu jefa tsoro wa azamu badar wannan wato kafirai bayan sun sun ci sun samu dan nasara wato a uhudu a har suna ganin kamar sun yi kusa tumbuke musulmi sai suka ce to sai baɗi domin wata lokacin da abin ya yi tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam yana akan dutse da wasu sahabbai ah, su kuma suna yawo abin nan gindin dutse suna suna kiɗi suna rawa suna cewa oila hubal oila hubal wato an ɗaukaka hubal wato an kan ubangijin annabi to sai wato annabi ya ce cikin su wane ne zai karba cikin ku ya ce musabbai wane ne zai karba <laughs> ba wanda ya magana har ce umar ba yana ya ce ina nan karɓa musu yaya zan ce Allahu a'ala wa ajal wato Allah shine mashi daukaka kuma shi yake girma to shi um, uh, Umar ya faɗi haka nan sai suka tada kai suka ga Annabi da shi da jama'a sun ga cikin ku akwai Muhammad ya ce eh ya suka an kashe shi ka ce to shikenan sai bari. bayan haka dan sai suka yi ta tafiya zuwa Makka bayan haka nan wato Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan da ya komo Madina cikin wannan jina ne da shi da musulmi sai kuma Allah ya ce wato kada ku zauna ku bi su duk wanda an ya fita wato kada ya zauna ya bi su sai suka fita da abin nan a suka fita da jina ne bayan shi ne wato Allah ya ce zan jefa tsoro cikin zukatan <coughs> zukatan waɗannan kafirta bayan sun yi nisa sai suka ce ai sun yi wata da ba su yi tuntukewa ba sai suka ce su komo to ko mu wanda suke sai suka jance ai ga sunan bayan da saboda sai suka gudu shine yace sanul kifi qulubi ladina kafaru ba za mu je tsoro cikin zukatan waɗannan nayi kafirci wato an ce wa azamu ba'da al-ta'alim sun yi niyya bayan tafiya sunan uhudin alal audi ga koma wasu salimin eh, muslimin tun kuce musulmi fara'i sun kaje tsoro walan yarji ubas koma ba Waka wa kadhalika yansurkumullahu haka nan Allah ke taimakon ku alaihim akan su bi malam lam ta'lamu min anwa'in nasu da abin da yake ku ba ku sani ba wato Allah ya yana taimakon ku da ayyuka ayyuka da yawa waɗanda yake ba ku sani ba wato za mu je tsoro cikin zukatan su bi ma ku don kafircin da sun kai billahi sun gama wani da Allah wato suka gama da Allah da wanda yake malami na zulbi sultana suna yin abin da Allah bai saukar da wata hujja ba a kansa ala ibadati ga bauta masahul asnamu duk abin da mutum yi wanda yake in an ce masa ina abin da ina ayar da Allah ya saukar ko ina abin da annabi ya ce a yi wannan abu mutum bai kawo ba shine kenan ya bauta mu abin da Allah bai saukar da hujja a kansa ba to wannan abin da aka kama kwansa Allah ya jefa tsoro kuma gare shi wa ma wa mun nar mako masu wuta wa bi sama zalimin kuma tir da mako mu waɗanda azzalumai shine kafirai to ci gaba ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما عليكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم فرغكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين to wala kasada kuma da da kuma Allah ya gaskata muku wa'adinsa da yayi muku da yace zai ba ku taimako ya gaskatar da alkawalin alkawalin sa idan an tawo su da bi izni lokacin da kuke kashe su fata kuna kora su ta katuluna kuna kashe su da iznihi da yadda muhin sa hatta idza tun, har lokacin da kun ka kasa wato kun kai hasara kun ka ji tsoro wa jasun kun kasa an tibai amru rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa an sabri alaikum kun ka kasa hankuri wato da farko kun samu cin nasara kuna bin su har lokacin da kun kuka bar abin da annabi ya ce wata na ta fil amri kun ka dora jayayya ga al'amarin ku ko ku ga umarnin annabi amrin nabi bil maqami fi sahil jabali wa sun kace ba za za mu tsaya akan inda annabi ya aje mu sun kace a'a mu tsaya kada aka ni ganima ba mu samu ba fa qala ba'alukum nazhab wa wasu sun kace mu tafi fa kan wa kan nusir nusir ashabuna an taimaki eh, yan uwan mu wa qala ba'alkum wasu sun kace sashen ku yace la nu khalifu amran nabi ba mu saba mu al'amarin annabi to wannan shi ne sabanin da kun kai wa to kun ka saba mu umarnin annabi wa tarakatumul markaba kun ka bar wurin tsayi li talabil ganimati kun ka tafi don neman ganima min ba'di ma araku ma tayyibun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na samun taimako eh, wato abin nan Allah ya taimake ku da wannan har lokacin da wannan sabani ya zo gare ku da kin bin umarnin ubangiji Wa kun hanta ko to abin nan minkum man yuridu wato kenan mana akum nasara shi jawabi wato da kun ka saba sai Allah hana muku taimakon sa minkum man yuridu duniya, daga cikin ku akwai wanda ke son duniya fatara kalmar kaza lil ganima ta yabbar wurin da an ka aje shi don neman ganima wa ku man yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai mai neman lahira fa sabata bihi ya zauna ga inda an ka ce zauna hatta kutul ha an ka kashe shi wa hum abdullahi ibn jubair wa man waqahuma abu shine shugaban abdullahi ibn jubair masu harbi da waɗanda an kashe tare da shi na abokansa to sun masarwa kuma an bayan Allah ya ɗauke taimakonsa yaƙi ya komo a ku sannan kuma don taimakon Allah kada a tumɓuke musulunci ya juya da su kuma wato sarrafa kuma anhu ya juyar da ku wato anhu daga barin kafirai bayan da ya baku taimako ku don ya jarrabe ku ku don ya jarrabe ku ya zaharul mukhlis min gairi don a san mu'minin kwarai mai tsarkakewa ga aikin sa da wanda ba na kwarai ba wala qad afa ankum Allah to ya gafarta muku mu wancan laifi da kun kai tunda an jarraba ku eh, abu ya samu to yanzu kuma Allah ya gafarta muku amma kuma ya zama darasi gare ku ka ku saba mu Allah ga duk abin da ya ce wallahu du fadlin al mu'minin Allah mai falala ne akan mu'minai ta kun ga abin da sahabbai sun ka tsere ma sauran mutane da shi wato in wani dan laifi ya same su har kamar irin wannan Allah ya ce ya gafarta muku to wanda ya shiga cikin wannan gafara har abada bai bai kuma tsoron cewa zai shiga wuta domin gafara Allah ba a yi a walwale ta <laughs> to ci gaba tufiluna wa la talluna ala ahadin wa لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أضابهم والله خبير بما تعملون to ku dai tuna iduna lokacin da kuke hawan eh, tudu kuna gudu kuna hawan eh, abin nan tuddai kuna gudu wala taluna ba ku karkatowa zuwa yaki ala ahadin ga kowa wato abin nan lokacin da yaki ya ya fashe musulmi na ta gudu war rasul duku al hali manzon Allah yana ta kiran ku fi eh, fi ukurakum ga mutanen ku na karshe ainin waraikum baya gare ku ya kulu, ilayya ibadallah ilayya ibadallah mutane na ta gudu yana baya na kira wannan ya nuna annabi ya yi kowa zarunci mutane na can na ta gudu suna nan baya suna kira su ko komo samu kun gamun da gamin sai bakin ciki ya same ku saboda wani bakin ciki na abin nan domin ku tafi ku banne kuma ga karewar yaƙi bakin ciki biyu kenan kun fahimta ko sai ga muku da rasuli bil mukhalafati wa sai bakin cikin ku na saba wa manzo da bakin cikin ku na karewar a to saboda haka abin nan fawqal ganima ko likai la tahzanu to don kada ku yi bakin ciki Allah ya ce ya ya kawo muku wannan don ya zanda darasi gare ku kada ku yi bakin ciki alama fa kun ga gadin da ce muku na gani ma. wala ma asabakum haba saboda ka kuma kada ku yi bakin ciki in wani abu ya same ku na kashi ko ko karewar yaki wallahu kabirun bima ta'malun ubangiji masani ne mai jarrabawa ne ga abin kuke aikata duk abin da ya same ku nau'i ne na jarrabawa mhm. ثم أنزل عليهم من بعد الغم أمنة نعافا يغشي طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لما قتلنا هنا والله كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبهم والله عليم بذات الصدور to sun ma'anzala alaikum min ba'dil game mantan bayan wato bakin ciki ya same ku saboda kun saba ma annabi ku ba yaki ya kare sun ma'anzala alaikum min ba'dil game amana sannan Allah ya saukar da aminci akan ku bayan wancan bakin ciki nu'asan har abin nan gangadi ya ga sha ta'ifatan minkum yana ruhewar wata jama'a daga cikin ku wato bayan ga tsoro ga komi Allah ya saukar da natsuwa gare su har ya zan mutum na wurin wannan hali yana gangadi yana ruhewar wasu jama'a daga cikin ku ahumul mu'minun sune masu imanin kwarai wa kanu yamiduna tahta al-hijab wato suna karkata wato abin nan karkashin abin nan shehidun eh, sirdi watan kudu suyuf minhum kuma takubba na faduwa daga hannayensu wa ta'ifatun qad ahmadun amsu amma wata jama'a wadda an munafikai su kan rayukan su sun shagaltar da su tsoro hamalatkum ala ala alhammi wato abin rayukan sun dauke su ga bakin ciki fala ragabata lahum illa najati ba su da wani kuma abin nan bukata sai abin nan illa na jatu fa ce tsiran rayukan nan dunan nabi ba su damu da annabi ba wa sahabi ba su damu da sahabbansa ba falam namu su kan sun ka kasa bacci wa humul munafiqun sune munafiqai daga cikin su yazannuna billahi ghayra ghayra haqqi wato suna zato suna wa Allah zato zato da ba na gaskiya ba zannal jahiliya irin zaton jahiliya jahiliya hayatu taqadu anna nabiyya qatil suna zaton wato annabi an kace shi Eh, aula ku ba za a taimake shi ba kin fahimta ko yaquluna suna cewa hallana min min shay akwai dai wani al'amari gare mu na al'amarin nan annabi ya ce za a taimake mu shin taimakon nan ku gaskiya ne akwai wani abu na taimakon nan da an kace za mu samu kullahum kace musu innal amra kullahu lillah wato al'amari dukan sa ga Allah ne kun fahimta ko wato yana aikata wa abin da ya ga dama ko ya taimake mu ko abin nan alqada'u lahu shi da hukunci wa alma ya sha yakhafuna fi anfusihim su munafiquna suna boyewa cikin rayukan su ma la yuduna laka abin da ba su bayyana ma ya muhammad wato in Ya ubangiji yaquluna suna cewa law kana lana al'amr shay'un da muna da wani abu na al'amari na na taimakon nan ma haku na da ba kashe mu nan ba ai law kana al-ikhtiyaru ilaina da mu adda zabin kan mu lam na kharij da ba mu hita ba falam nu kutun da ba kashe mu ba walakin ukhrijna karha amma an hidda mu tilas kullahum mm, ka ce musu law kuntum fi buyutikum wato ba magana mutuwa ne don kun hito ba da kun zan cikin dakunan ku wa kum man kataba Allahu alaihi alqatl cikin ku kuma akwai wanda Allah ya hukunta za a kashe shi labaraza ladina kutiba alaihim alqatl da waɗanda an ka rubuta mu kashi da sun da sun hito ila madadi in zuwa ga wurin kwancin su fa yuqtalu a kashe su walam yanja qudum zaman su cikin gida ba zai ba zai yi amfani ba li'anna qada'ahu ta'ala ka'inun la mahala domin hukuncin ubangiji mai zamowa ne ba makawa duk wanda Allah ya hukunta za a kashe shi tilas ne ya mutu saboda haka ko ya hito ko bai hito ba wa fa'ala ma fa'ala bi uhudin Allah kuma ya aikata abin da ya aikata ga uhudu na ba kafirai yar dama akan ku liyabtali Allah ma fi sudurikum don Allah ya jarrabi abin da a cikin zukatanku na munafuci ko kuma tsarkakewa aiki wali ma kasa ma fi qulubikum kuma don Allah ya tsarkake ma fi qulubikum abin da a cikin zukatanku ba yuzhira bane yi sake yi ma kisa ya wanke abin da a cikin zukatanku wata zidu imani ku ƙara imani bi anna Allah ni nace Allah na taimakon ku wallahu alimun bi zati sudur kuma Allah masani ne ga abin da cikin zukata ai bi ma fil qulubi la yakhafa alai shay'un komi bai koyuwa ga ubangiji wa inna ma yabtaliya wato yana jarraba li yuzkira lin nas lil mukhlisa hi imanihi wal munafiqati fi wato Allah na ba ku irin wannan jarraba don ya bayyana wanda an mumini na kwarai wanda yake akwai ikhlasi cikin zuciyar shi da wanda ba muminin kwarai ba wanda yake abin munafici da cikin zuciyar shi Allah ya tsare mu to ci gaba innal ladina tawallaw minkum yawmal tamal jam'ani innama tadallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم to innal ladina tawallaw minkum wadanda sun ka kauda kai daga gare ku wadanda sun ka gudu daga cikin ku yawmal taqal jama'an ranar da jama'a biyu suka hadu wato jama'an musulmi da jama'a kafirai ga uhudu wa humul muslimuna illa itna ashar rajulan wato musulmi suka waɗanda sun ka kau da kai daga gare ku waɗanda sun ka gudu daga cikin ku yawmal taqal jama'an ranar da jama'a biyu suka hadu wato jama'an musulmi da jama'a kafirai ga uhudu wa humul muslimuna illa ithna ashar rajulan wato musulmi suka gudu sai mutum goma sha biyu kawai suka bari tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan da na gudu inna ma tazallahu shaytan wato shaytan ne ya girgiza su ya ya ya ya ya su santsi eh talalafiya ya san talal abantar da su ta duwa ba sati wato ya sa musu wasu wasu. bai ba kasa kasabu saboda alin abin da sun ka aikata bai inda ma ana bi duka da abin ya yi tsanani kenan da ba'alin abin da sun ka aikata ba da duka ba kenan shi ne saba al'amarin annabi wala kada afallahu an kuma lalle Allah ya gafarta muku ya yafe musu inna allaha ghafurun allah mai gafara ne ga mu'minai halimu mai hankuri ne la yu'ajjilu ala al-usati bai ga gota da zunubi in abin nan yanzu azaba ga masu yin zunubi wato shedan ya ka ya girgiza su yanzu ko ya gafarta musu wallahi san kawa ta sace sun ta eh kawa ta sace eh. <laughs> in shaitan ne don ya zan kuma tarihi gare mu ya zan wa'azi gare mu inda duka saba ma annabi to abin da musiba ta zo ta lalabiya eh. to ci gaba san shi kenan eh. to ci gaba don suna da ya da don mace san tsiba san tsiba magana ta mace ta lalabiya a sahabin eh, ana faɗin ko ana faɗin komai don wanda abu ya sama shi gyara ba ana yi don don wani kaci ba kuma don ku san wato addini bai bar komai ba ta ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك عبرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير to ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan imani la takunu kal ladina kafaru kada ku zan kamar waɗanda na kafirta wato kenan sun munafikai sun shiga cikin musulunci suka koma ga kafirci wa qalu li ikhwani suka ce ma yan uwansu eh, fi sha'anin wato ga al'amarin su idza darabu fil al lokacin da sun kai tafiya cikin kasa suka mutu a can sai ce au kanu gudun ko kuma yan sun zam sun hita zuwa yaki ba kwace an ka kashe su sai su dora ce lau kanu inda na mamatu da sun zauna wurin mu ba su hita ba da ba su mutu ba wa ma kwace kuma da ba kashe su ba da ba su hita zuwa yaki ba ku mumin ne kar ku yi haka nan in dan uwanku ya ta zuwa wani abu ya mutu ku ce Allah ya gafarta masa ko in ya fita zuwa yaƙi an kashe shi kuce Allah gafarta masa ya samu shahada kada ku zan kamar masu cewa da ba su yi taba da ba kashe su ba ne ya ji Allahu dalika fi an zalika hasatan Allah wato su suna faɗin haka nan domin Allah ya sanya wannan magana aqiba wannan magana ta su ta zan bakin ciki fi kulbin da zukatan su wallahu yuhyi wa yumiit kuma Allah shi ke rayarwa shi kashewa akwai akwai ya tsakanin mimu da ta Wala yamna'u anil mauti qudun saboda ka zama cikin gida bai hana mutuwa wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa yana saka muku da abin da kuke aikatawa to ci gaba ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون wala in mutum wallahi har in wala in mutum au kutuntum ko wala in kutuntum fi sabi lalle in an ka wato ko da an kashe ku wato cikin wato wajen jihadi au mutum ko ko kuka mutu a gida wato mutuwa ta zo muku cikin gida la magfiratu min Allah wato samun gafara daga wajen ubangiji ga zunubanku wa rahmatan kuma da samun rahma daga gare shi wato ala azalika bisa ga haka nan ai abin nan khairun ya fi min ma tajma'u daga abin da kuke tarawa min ad-dunya bil ma tajma'u daga abin da kafirai ke tarawa wato ku fita ko ku mutu ko ku rayu wato mutuwan nan ko ko kashin nan don abin wajen kawo kalmar ubangiji ya fi muku ku zauna a abin wajen tara kuɗi irin wanda kafirai ke yi kun fahimta ko domin ta za ku samu gafara kuma ku samu rahama wanda yake rayuwa ce ta har abada to ci gaba wala in mitu au qutiltum لإلى الله تنظرون ولا إموتم كما والله أنكم موتوا كما ميتم ya مات يميتوا mata ya mutu duk أي in kun mutu au qataltum ko kuma an ka kashe ku fil jihadi ga wurin jihadi au gairi ko wani sa la ila Allah tushanu lalle zuwa ga Allah ake tayar da ku ba zuwa ga wani ba al akhirah ko jazikum kam ku da alheri fa'ida kada kasama ba'aluhum maqamatul ubudiyya alim malamai ya raba matsayin um, abin ibada wato um, abin kamar masu tasawuf eh, salasa kasamin kashi uku wato cikin sun ce faman abadallah khawfan min nari wanda ya bauta ma Allah don tsoron wutarsa amma na kullahu Allah zai amintar da shi mimma ya shafu gabin da yake tsoro ya bauta ma Allah don tsoron wuta to Allah zai amintar da shi wa ilayhi al-isharatu bi qawli ta'ala la maghfiratun min Allah kun fahimta ko wa rahama wato samun gafara daga wajen ubangiji da rahama wa man abadallaha shauqan wanda ya bauta ma Allah don bege ila jannati zuwa ga shiga aljanna shi anallahu ma yarju Allah zai samar da shi abin da yake fata wa ilaihi al-isharatu bi qawli ta'ala wa rahama kun fahimta ko wato ina da mani wancan rahama babu shi wato illa magfiratu min Allah shi to wa rahama ga nan yake kun fahimta ko hmm. Eh, nuna lahiya kashi kenan wa rahama wa tawabin nabi qauli ta'ala wa rahama li anna rahmata min asma'il jannati rahama tana daga cikin sunayen aljanna wa man abada Allah shauqan ila wajhihi wajhi al-karim wanda ya bauta ma Allah dan bege zuwa ga zatin sa eh, wato karim mai karimci la yuridu ghayra ba komai sai zatin Allah wa hadha huwa al-abdul mukhlis wannan shine bawa mai tsarkake aiki allazi yatajallalu al-haqq wanda yake Allah na bayyana gare shi subhanahu ta'ala fi dari karamati gidan girmama shi wa ilaihi al ishara zuwa ga wannan yayi ishara bi qaulihi ta'ala la ila Allah tusirun zuwa ga Allah ake tayar da ku kun fahimta ko sun ce wato ya kasa abin nan magana kashi uku wato ibada kashi uku wato akwai mai bauta ma Allah don neman rahama shi wato don tsoron wutar shi wato bai wuta ɗaya ga wuta yake tsoro akwai mai bauta ma Allah don neman ah, abin na rahama don neman shiga aljanna akwai mai neman bauta ma Allah don Allah kawai bai bai son eh wato Allah dai yake so bai bauta ma wato zuwa gare shi ishara da abin wai tusharu kun fahimta ko to qultu wato nice wa in kana shihi wujuhu tafsirin ko da yake wannan magana da yayi akwai hanyoyi na tafsiri kamar yadda ya ambata kayyima masu kyawu hu furujun an tafsiri sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka wannan fita ne daga fasarar da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ga hadisi allazi rawahu umar wanda umar ya ruwaito shi radiyallahu anhu thumma qala lahu sannan bayan ya annabi ya ruwaito yace abin imani da musulunci da abin isani sannan bayan yayi bayani sannan abin nan jibril ya ce mal isa menene isa ne qala anta abuda allah ka annaka tara ka bauta ma allah kamar kana ganin sa wa illam takun tara fa innahu yara kai in baka ganin shi yana ganin ka wa qawluhu ta'ala sannan kuma magana ubangiji inna eh, inna rahmatallahi qaribun minal muslimin wato rahama ubangiji kusa take ga masu ihsani masu kyautatawa to fal ibadatu don haka wato ibada ta gaskiya la budda laha min sai ta tara uku nan. ka yi ibada don tsoron wuta don son aljanna kuma don yarda da kuncin ubangiji wato kenan abin nan kamar kana ganin sa jami'an gaba daya khawfa iqal azabillah wato tsoron azaba Allah wa raja rahmati da kuma fatar samu rahmashi wa shauqin ilai sanan da bege zuwa gare shi ai in al inqiyadun ilai wato jawwa zuwa gare shi bin tasali amri da bin umarnin sa wai bin hayi wannan shi adda suna islam kun fahimta ko wa illa akwai alif falaisa bi ibadatin in ɗaya ya koru to ba ibada bace mun jiya mai kyar da mutum eh, yana yiwa ka ce bari in ta abin nan bari in ta ibada don tsoron azaba Allah in baka yadda Allah ya ce ba aikin banza ka yi kuma in ka yi ta yi wai don neman shiga aljanna baka yadda Allah ya ce ba aikin banza ka yi eh, don ka yi ta bege zuwa ga ubangiji baka baka bi abin da ya ce ba aikin banza ka yi kun fahimta ko hmm. ko da mutum ya yi amma bai hada da wannan ba bai ba shi kenan aikin banza ne eh, kun hanta ko hmm, sai uku din sun hadu wato kullum wato tsoron azaba Allah shi ke sa kullum kai tawadi ba za ka yi girman kai ba ah, neman rahama shi kullum shi ke sa ma rashin ɗaya da ɗammani la ya asumi rauhi la ilil qawmul kafiru to sannan kuma bin bege zuwa gare shi ke sa ka bi umarninsa ka bar hadinsa don duk wanda kake so baka yi saba masa ko matar ka ne kun ji ma Hausa na cewa in ta azaba ya kare ba ya iya ketarewa a wannan hadisi na zan ke sauraron mai kuma rahmatin min Allah lahum ولا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ثم ذكر تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه الله يأنبت مع النبي حالا ينسى نقرأ دون كوانا أبنا شوقباشي كوي دسو التي جعلت أصابه يلتفون حوله su halayen nan waɗanda sun kasa sabon annabi sun tattara gefen sa wala ya tafaraquna anhu ba za su rarraba ba su bashi li yaqata dabihi wato ya ambata masa waɗannan halaye don ai koyi da su ya ce kai ga yadda kake don kowane shugaba ya yi koyi da shi don ya haɗa mutanensa da ya ƙasa biya bihi kullu imamin lil musulmi don kowane ne shugaba na musulmi ya yi koyi da shi ba da bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam to wa abaha lahu fi mas'alati al-harb mashwarati ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam komi sai abin da Allah ya faɗa masa zai yi eh, ba zai fara ya faɗa da kansa ba amma ga mas'ala biyu wato ya halatta masa ya shawara da sahabbansa watan fi ma ya rahu da zartar da abin da yake gani min ara'in na hukunan na ra'ayinsu ba da tawakkul Allah ba dogara ga Allah wa qabla an yunzala alaykum alqur'anu gabanin kuma saukar da qur'ani gare shi kin nazila ga mas'alar wadda an ake magana ta tadmina lil muslimin wannan dan ya zanna tsarwa ga sahabban shi haulahu waɗanda a gefen sa wata aliman liman ya fi ba da kuma zan karantarwa ga wanda ya zo bayan sa na cewa komai shugaba zai yi sai ya yi shawara an magana ta tsaya haka na dogara da Allah ya zarta su kun fahimta ko fa qala ah, yace wa qala ta'ala fa ma rahmatin saboda wata rahama min Allah ta daga wajen ubangiji lain ta lahum kaza musu mai sauki halayen ka suka zama sauki a an ako eh, ya abinna akhlaquka idan kuka in sun ka saba ma wato ko sun saba ma sai ka yi abin nan ba ka nuna musu ka ji haushi <clears throat> walau kunta faddan galizan kalbi da ka zama mai mugun hali shine faddan wato mai mugun hali galizan kalbi mai kaurin zuciya mai kaushin zuciya nan da nan kai hushi lan faddu min hawli da sun watsa daga gefen ka ashe kenan ba a san shugaba ya zama mai hushi mai saurin zuciya in ka haka duk sai kowa ya watse wasa ga filon kare musu gafara ga zunuban su in kaga wani har ya karkace sai wani Allah ya jikan Allah Allah gafarta ma ba ka dibin ba kai masa magana mai kyau kun ga kun ji ko eh wa shawurum ai kuma ka hidda ra'ayin su kai shawara da su shine istikraju ara'in ni kun kace ga wannan matsala kowa ya faɗi ra'ayinsa kowa kuma abin kada ya ji nauyin faɗin abin da yake gani wato kai shawara da su fil amri gal amari ai sha'ani ka gal amari kamin har na yaki tatiban li qulubin don da da dawa ga zakatan su wal yustanna bika domin kuma ai sunna da kai wa kana sallallahu alaihi wasallam katiral mushawarati lahu saboda ka annabi ya zama yawan shawara wato da sahabban shi fa idza azamta sannan Allah ya ce masa in kai niyyar zartarwa ala imla'i ma turid in kai niyyar zartar da abin da kake so ba da mace bayan shawara wa in lam yanzal ilayka ah, ilayka qur'anu bi koda ba saukar ma qur'ani gare shi ga abinda ka yi niyya ba fa tawakkal Allah ka dogara ga Allah ay tiqbi ka amince masa wa taqaddama fi tanfid wa taqaddam fi tanfidi ka ci gaba wato da zartar da abin wala tantazir shay'an kada kai jiran komai fa inna ridallahi yadda Allah tana wannan kun ga shine kenan an karanta da shugabanni inna allahi yuhibbul mutawakkilin Allah na son mai dogara gare shi fihi isharatu ila eh, ila al aimati ga wannan akwai ishara wato ga umarannin shugabanni ba da bayan annabi alaihi salatu wassalamu bil iktida'i da koyi da shi fi haza ga wannan wato ga al'amarin yaki wa fi gairihi da wani sa min ko min babi aula wato ga sauran ayyuka duk wato kenan ya fi komi za a yi shugaba ke zartarwa sai abinda mashawarta sun kai shawara wa khussat mas'alatul harb amma an kebance mas'alar yaki lahu sallallahu alaihi wasallam bil mashwarati talaban li talifil qulubi wato ga abinda ba yaƙi ba ma ya yi tsanani amma ga annabi an keɓance matsalar yaƙi domin ita tana buƙatar kowa ya yarda wa wallahu alam wannan huwa huwa alkitabu shine littafi allazi zakarahu Allah wanda Allah ya ambata fi suratul anfali inda qawlihi wala la kitab min Allah sabaq lama sakun fi ma asakum fi azabun kun fahimta ko eh, wato min Allah yake ba min abin nan yana nan da cikin suratul anfal da an kace ba don kitabu min Allah ba eh? wato suratul anfal ne ainu a daidaita hmm. kun fahimta ko to sun ma kabala har to ci gaba ينصركم الله فلا غالب لهم وإن يحزنهم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون to sun ma kaba ala hadhihi ta'limat al-qayyima bayan an faɗi waɗannan hukunce hukunce waɗanda yake za su ah, abin shiryarwa wato wa'azoji waɗanda za su sa musulmi kenan su ci nasara to sai an kai wato ta'kibi wato ambaci wasu muhimman al'amura kun fahimta ko wa khassa ala ala tibai wa hadda kuma yayi kwadaitar ga bin wasu al'amurra fa ya ce in yansurkumullah in Allah ya taimake ku ay yamnakum ala adukum in Allah ya hana ku ga makiyanku kamar yadda ya ga badar wala galiba lakum to ba mai rinjaya ku fa in dai har Allah ya taimake ku kamar yadda ya muku a badar to ba mai iya rinjaya ku wa in ya khazurkum kuma in Allah ya yarbe ku ki ba ku taimako kamar yadda an kai ga odu wa man zalla ya so kuma ba to wane ne ko zai taimake ku kun ba shi ba wane ne saboda haka ashe kullum ku yi hankuri ga bin umarnin Allah nan ne za ku samu taimako wa alallahi falyatawakkalu mu'minun wato ga Allah mu'minai su dogara saboda haka wato ga Allah mu'minai su dogara su amince da shi wa yattabi'u su bi umma amirahu umarnin sa wa yatanibu su hala mutu saba masa fil amri wa ga umarni da hani wala yasifu bi quwwatin madiyatin kada su amince da karhi a ce wai muna da kudi muna da mai muna da kaza ba shi ba wannan aikin ba ne au eh, au adadiyya ko kuma muna da yawa wannan yawa ba shi amfani makamai da yawa ba shi amfani kudi da yawa ba amfani sai an komo ga abin da Allah ya ce to ci gaba wa ma وما كان لنبي أن يعل ومن يعلل يات بما عل يوم qiyamah ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to sannan kuma wato darasocin da suka gabata shine ta'limatul mutaqaddima kulluha irshadatun ko wannan su wato shi da rawa ne li rabdil qulubi ma Allah don hada zukata da Allah wa talifi hada lallashin su hadu da juna fi ma baina tsakanin su a hada wato zumunta tsakanin su Eh, litakawin ummatin muslima wannan don a gina al'umma ta musulmi ta musulmi eh, al'umma kauya mai karhi wa shahidatin niyya wanda yake niyyar takiri guda wal kalmatu kuma niyyar eh, kalma ta guda wal amali fi sabilillah kuma da aiki don dawaka kalma ubangiji summa yutashiru ha shi ma yati wato wancan abin da ya gabata hada kalmar wato a gina jama'a musulmi to abin da aka yi ko wanke zukatan wanke abin nan um, al'ummar min al-akhlaq ad-damima daga halaye waɗanda ke ba su da kyawu wa khususan fi ma ta'allaqu bil harbi hadda wajen yaki wal ganimata da ganima fa inna ibsad al-mujtama'i hunaka asra minhu fi ghairi domin wato bata jama'a bata abin nan ginin jama'a wajen yaki da wajen ganima ya fi gaugawa ko ina bisa ga yanzu a cikin halin yaki bisa ga wani kun gane ko saboda aka wato in soja sun ka zanta kwarai al'umma sai ta zanta kwarai eh. abin abubuwan da suke tsarkake ta su zauna haɗe ma kana da nabiyin an yagul ya fara da cewa ba ya halatta ga wani annabi daga cikin annabawa ya yi gululi abinda gululi in an ci nasara ga yaƙi aka samu wata ganima wani ya samu wani abu ya sace ya ɓoye kun gane kuma Ah, to ba ya halatta ga wani annabi daga cikin annabawa shi irin wannan sata kun fahimta ko ai ya kunu shi yaudara fil ganimati ga ganima li anna al ta fi kulli shay'in musayila domin yaudara ga komi ta kori fi haqqil anbiya ga haƙƙin annabawa wa kadhalika atba'ul anbiya haka nan mabiya annabawa su ma la yajuzu lahum an yaqulu ba ya halatta su ci wannan gululi li'annahum ma'muruna bil ikhtida'i bil anbiya domin an umarce su da koyi da annabawa wa da yaghlul yati magal yawmal kiyama duk wanda ya ci gulul to zai taho da gululin nan abin da ya ci ranar kiyama yana dauke da shi ala ulki bisa ga wuyansa in nake ka sace in wani abu ka dauke in dumbin diga ka sace in um, um, rediyon wani ka na garima duk abin da mutum ya sace zai taho da shi dauke sun batu wa kullu nafsin sannan a cika ma kowace rai sakamakon aikinta ma kasa abin da ta aikata wato abin da ta aikata wa la yuzlamun su mutane ba a su da komi wato wa wa muhammadun wahid min al-anbiya muhammad ɗaya ne daga cikin annabawa bal abdaluhin shi amma su ma wa antum adba'u ku kuma kuma biyansa ne wa yanbaghi an yakuna tanazzuhukum ashadda ya kamata tsarkaka ku ta zan ta fi tsanani mai man takaddama ga bisa ga da gabata min al'ummomin maliya atba'i rasulil ula wato kamar yadda annabawa waɗanda sun ka gabata sun tsarkaku mabiyansu na ƙwarai sun tsarkaku to ku kuna bin annabi Muhammad wanda yake ya fi sauran annabawa daraja ashe kenan ya kamata ku kuma ku zan kun yi tsarkakuwa bisa ga wata al'umma da na gabata kun fahimta ko to ci gaba eh. kama le من الله ومأويه جهنم To, awa mani tabar luwa na cin wanda ya biyar da Allah ya bar halaye mu yagu kamar gulu kamar ba a shina kamar wanda ya komo da su haɗin min Allah da fushi na Allah. Wannan ya ga hanyar kwarai ya yi abin da ake so, wannan ya yi mugun hanya ya yi abin da ba a so, za su zama daidai. to wanda bai bi abinda Allah ya ce ba hu jahannama ko masa jahannama wa bi salmasi sir ta zama koma gare shi ai almarji usiya wa fi hadha ga wannan abu ta kadihun li sha'anil gulul amuna na ga cikin wato yaudara cikin cin duke musulmi wa tanzihi jami'il anbiya kuma da tsarkakewa dukan annabawa anhu daga yin sa لأنه يوجب صفة الله دمينا وجب صدق شيء الله وتنزه عنه كما ينا نونا وتركوا دقائق وتنزه عنه يوجب رضوان الله wato tsarkaka daga yaudara yana wajabtar da iyar da Allah to ci gaba kun daraja عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات سوء النباوة دم wato abin nan waɗanda yake suna neman yardar Allah daraja su wato darajoji ne wani yahi wani ne fi darajar wa nabiyyukum a'alahum darajatan amma kuma annabin ku shi su daukakar daraja wato daraja shine ayi ta ayyukan zuwa sama shine daraja wato annabawa daraja daraja ne wani ya shi wani annabin ku shine shi duka wanda Allah wurin ubangiji wanda na ba'u bi sahadin Allah wadanda suke suko sun komo da fushin Allah fi daraka daraka shi ko ta zuwa kasa kun wanda ko ala kadar jirmin gurgurdon laifin su khiyanatin da yaudar da sun kai iktafa bi zikiri ashabi darajati anhum ya ce annabawa daraja gare su zuwa sama isharatu ila annahum la yasahiquna dhikra li haqaratin wa ta kenan mai yaudara bai ma dace a ambace shi ba saboda walakantacce ne a baka amana ka tauka na cin amanan nan kun ga walakancin dai iya ga kanan duniya wallahu basirun bima ya'malu kuma Allah mai gani ne ga abin da suke aikata a kawai jazihim ya saka yana saka musu da shi ga ci gaba la qad Allahu 'ala al-mu'minina in ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فإن Allah واجبين yi abin nan, ya yi kyauta ga muminai ya yi musu falala mai yawa sai ba su fihim rasulan domin ya aiko manzo cikin su min anfusihim daga cikin su ya rifuna sun san shi wa ya rifuna eh, amanata sun san amana shi wani za ta nafsi sun san tsarkin ransa wa huwa min jinsin kuma nau'in su ne kuma koko min anfusihim wanda shi su tsada domin da kabila shi ta hita kowa fa fa yashrifu bi kuma ya tunda ya zan dan uwan su dai an ka dauka ka za su dauka da shi wa fi qira'ati min anfasihim bi fatahil fa'i ta wanda yake su zabuwa minan nafasati wa au wa an wa a'la al qaba'il cikin kabila wanda ta shi daukaka wa khairu buyut kuma cikin gidaje gidan su shi yake kun ga wato mutum bai je in ya bi shi ya ya bi kasa ya tulu alaihim ayati Allah ya aiko shi yana karanta musu ayoyin da shine qur'ani wa yuzaki barkake sunan ne zunubi daga zunubai wal akhlaqi dhamira ala yawan da yake ba su da kyau wa yu'allimuhum alkitaba kuma yana sanar da su littafi yake mata sanar da kunce kunce ciki ay alquwwatu nazariya alhasilatu bitalimi almurattabi altilawati wato hikima shine abin nan fahimtar eh, shari'un da a ciki wa in kanu lalle sun zamo min qablu gabanin sun aiko annabi cikin su sun zamo da fi lalani cikin bata wadda abbayyananna wa wa zakirin aidan kuma Allah na tunatar da mu'minai bi anna kulla musibatin tusibuhum bi dhanbin duk musibar da ta same su don zunubi ne fa inna ma hiya qalilatun bin nisbati lima an'ama Allah alaihim kuma duk musibar da ta same su saboda zunubin su kuma in an abu ne kadan ga abin da in an dangana ta daga ni'imar da Allah ya yi musu eh, qabla an tusibahum musiba gabanin musiba ta same su wato komi ya same ka ni'imar da an kai ma ta fiyawa sabilan ko ta ce kai na na ciwo wannan ya kama ko lafiya ta an ka ga abadu ba nan hmm. karanta na taba da wata mata kirista ta yi rubutu zafi to shi ne ya ce awala ma asabakum musibatin ko kuma lokacin da wata musiba ta same ku bi uhudin bi kan ko wace irin musiba ce kun ta ko samu kun samu nima fiye da haka nan ninkin wata musiba da ta same ku badar kun kashe mutum saba'in kun kame mutum saba'in in ku mutum saba'in kawai an kawa kuntum anna hada kuma da musibar da ta same ku bayan eh, in an dangana ta ga rahama ya kaɗan ce ita musiba inda kun ce kun tambaya an na da ina muka same ta wannan rashin taimako da ya same mu daga ina yake wa ni musulmi ne mu musulmi ne wa rasulullahi shi na manzo Allah na cikin mu wal jumlatul akhira mahallul istifham al inkari wa eh, da kun tambaya kun ce wannan musiba da ta same mu ina take kun huwa min da nusukum kace wannan musiba da ta same ku daga wajen kanku ne min inda an kusa kun daga wajen kanku ne la annakum tarakatumul markaza fa khazaltum domin kun bar wurin tsayi inda an ka kace annabi annabi yace ku tsaya nan duk wanda ya taho ku harbe shi kun ka ki tsaya kun ka ki tsayawa eh, eh? ku zuntum ya zamba taimake ku ba inna allaha la kulli shay'in qadir kuma allah mai ikon ne ga dukan komai wa minhum an-nasr daga ciki akwai taimako wa man ihida da hana taimako to qad ja'azakum bi khilafikum ya saba muku inda kun ka saba kun hanta ko